الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko wakarara ko to mu zo muna cikin magana akan abin da shahi da kashe farauta ko muna magana akan abin shayi shahi haji shekana halilu ya ce wa karar yan a kharaja shakkin sun matu hukika mautu wato idan shi muhurimi ya kama horauta to sai horauta ta samu matsala bayan an ce sake ta ya sake ta to yana shakkunta mutu sai hidda jaza'i sakamakon abin nan gwargwadon abin da an ka ci a bada madadin wannan amma yana shakka ko ta mutu ko ta rami muna tare da kuwa to sun mutu hukika mautu sannan an ka tabbatar da mutuwar farautar da sosai sai ya koma sa ba da wani jazayi shi na rara. mista zai sake wani domin can san da ya ba bai wajen ta gari yanzu mutuwa da ta yi sai yau ta waje ba muna tare da kuwa ina misali ka gane ka kullum mustariki na kama kowanne daga cikin sun ka tarayya ga kashe farauta cikin hurumi muhurimai na ko ko ɗayansu muhulimi guda halali ko halalai na gaba ɗaya cikin hulmi suna kashe ta kowanne daga cikinsu zai ba da nahi jaza'i mustaqilli shi na ya tafi da shi eh eh kuwa sai ya bada akwai to amma nan ya saba makashin dan adam idan mutane suka taru suka yi shawara wato bisa kashe mutum sai an kasa wani sai ya zartar to ga ƙa'idar shirya duk kashe su a kai, amma nan in sun kai shawara akan kashe farauta to sai gudan su ya kashe to mutum guda ka bada jaza'i wannan da ya kashe awo ka in sun kashe duka wa haka nan inda muhulimi da wanda ba shi ba sun kai tara to mu zo ya waje ba da jaza'i inda mutum ya aika kare na yi don ya kashe masu da zaki na ya tsinka ko wani abin nan ko wata damisa yadda ya tsinka sabu amma shi zaton ya kai ba sabu'u bane yana zaton warauta ta to sai ya sai ya kashe ko da kai sai bayana ashe ga data ko buciya ko abin nan barewa to ba da jaza'i na wajibi na sai ba da jaza'i to mu zo awana sabi shar awana sabi sharakan lahu ko ko ya kawatar ku an ka ce mai don me ka kawatar ku kana cikin cikin hurumi ko kana kana kana muhrimi kai ka kawo tarko yace na kawa na ko don ana muwafaka zaki dole ko da mata ta mutu to sai an kai muwafaka ko sai ga ta shiga ta mutu sai ba da akuya ya ba da akuya lahudin nan don su bu'una yana kuwa masa bu'u so mu zo wa bi qatali gulamin umara bi iblatihi fa zanna al qatala haka ne inda ya aiki yaro ne ce kai yake na'am yake te ga dabba ta na ta kamu ga tarko maza maza sai ka kwance ta kasta mutu na aiki ya same ni sai yaro ce ta in sai babu ko ya ce awo sai ɗaya ɗauki gwani shi da zuwa sai daɗu da ta tsakiyar ka yara ke ta fa zan alƙatala shi zai sai ya ce an kai kashe sai sai ba da jaza'i wani za'u wajibu abin tambaya abin tambaya wa in ta sababa asayidu fihi shin wai inda zai ba da jaza'i sai inda shi sayidu lallai shi a dalili ya yi izini ga yaron ga a cikin wannan horo sai ta shi wannan abu ko da bai yi niyyar cewa ya kashe ba niyya sai dai ya ce ya kwace ta aula ko ku a'a babu wani taqayidi mutlaqan na inda ya kashe ta ba su ayyaka yi an ta ni ba ku gura ba bin jiman nan wa bi sababin iya wa jaba saboda dalili cikin kashewa in zan shi an musabbabi cikin hurumina ko cikin hilli in dai ya nuhi ga wannan sababin abin nan da ya zan dalilin mutuwarsa ya nuhi shi bai ne kashe ba in ya zan shi a dalili ga sababin. to ya ba da jazai mallamai sun kace ko wala wattafaqa ko da mallamai ko da ko an yi ittifaqi mutanen wurin eh shi sababi amma bai nufin kake amma shi adalili yanzu wanda ce mayaro yaro sai ka ɗebe ta wa dalili eh, eh. ina misali inda zan sababi amma bai ne kashe ta ba kafar ihi kamar inda iska gada ta taru ta kai hamsin ba su an hankalta da shi ba sai da iso ya yi musu girshi sai taɓi sai sun ka zabura sai wasu dursu ne kuma ta mutu to sai yanka akuya akwai miji ko rasu na yi amma dai magana ga wal azharu abinda an zahiri gun mallan dan ne wal asaku da abinda an mahi inganci gun mallan dan yunusu sabani wa magana shi a zahiri shi kuma a asau eh? mutum sai wai sai ya laɓe na shi huta eh. Eh. ba ɗaya wani ɗan mawazuna eh eh ina misalin inda mutum bai bada jaza'i ta hudadihi shi a dalili amma bai da nuhi ta hudadihi kamar hema ta tanti ne ana yin tanti ba kula zare ba to zaren da ya aza zarge dan mai tanti sai tsutsu saukanan tsutsu ya zamu da sai ya zarge waya sai ni <laughs> da wajen karatu wa bi'ir ma'il ko bai tanuni ba haka inda ya gina rijiya don a sha ruwa sai warasa ta fada ciki jama'a da ni ya kashe warasa ya gina rijiya kai to wannan babu da wani lalata muhurimin auhillin haka nan babu da inda muhurimi ya zo ya iske maharauci yana harauta cikin hilli in ce sai kana nan kana shawagin banza to mutum ya gwada ma inda dabbobi inda farauta take ya ce to mutum ya sashi gaba sai sai kai ya ce mai ka gani su dubu tsiyata ko ko duk gara ta aure ba bismillah sai harbi ya fuka shauta to nan muhurimi bai jaza'i na addilalatu an ka ala khairin ka addilalatu ala khairin ka fa'ilhi to amma bandana da da nan da ya kashe shi halali to murimi bai da zaƙi amma dai ya sa'a ma Allah murimi asimi ne a wahilin ko? ko ko halali wato shi halali ya halitta farauta to shi ma wannan bayan sakamako. Mm. ne ma bai ta mutum to mu zo taufa tafa fata hamala wa mata bihi ko shi na ba haka nan wa babu sakamako a cikin halbi ne ga harauta amma ita harauta hali kauni ha ala farkin tana bisa ga wani rehe asalin rehen nan yana cikin hurumi amma ya yi lebo ka gane ko awo ya yi lebo cikin hurumi yake amma yi lebo ya kawo ya kawo kusa da hilli shi reshen to da ya harbe ta nan in ba ka ajiya ce ba to mutai awa bai hillin ko ko ya harbe ta ita warauta nan cikin hilli sai ya sami ta da kibiya sai ta ɗora birki ɗaya sai ta mutu cikin hurumi duk wannan bai jaza'i a bai jaza'i sharadi amma ya amfasa in ya zartar da makatala ko makasar farautar cikin gilli to in haka nan na ana ci waka za haka nan in lam yuzin in bai zartar da ta ba bisa kauli mutari gumbala lahani amma wanga magana wai in ya zartar da makasarta nan cikin hilli to ta mutu cikin hurumi ana ci haka nan in bai zartar da makasarta ba wato cikin hilli an ka same ta amma ta yi ta hamul ta yi birkiɗe ɗaya ya ta faɗo cikin hurumi to ana ci amma alal mukutai akwai zartuka guda uku kana da jawahir rolin nan kun gane kenan na yi wa kun gane awo min aqwalin salasati ahaduha li tunisi da sakamako da rashin ci yanan shi imamu tunisi cewa yayi lalle sai ya biya ko ba a cinta daya na dudin magana da rashin sakamako walakin na hula yukal sai aka jiya ba a ci eh, ba a sakamako ya haifar daga sakamako amma ba a ci musa yana wagga magana Gamala malam azbag na uku ɗinta li ashaba ga a ashaba da rashin sakamako da halaccin ci huwa allazi sa al-lami shine imamu lami ya zaba na mai luranta da wakatin rami la wakatin mauti shi imamu al-lami yace don bi za ku ga magana ai wakatin rami aka kula da shi ba wakatin mauti ba ina ta mutu ina ta mutu cikin wurumi to na an kalbe ta to hilli kun yi mallaman gawar suka Allah ta saka alheri Hmm. to ga wata an amsaka wuli rusulahu lahu muhrimun to shi muhrimi ne kai shi muna tare da kuwa wato muhrimu ya rike farauta ali rusulahu don suke shi lahu muhrimu sai wani muhrimi na daban yazo sai kashe ta shi muhulmi shi ya rike farauta tana ga hannu ne da ta suke ta sai wani muhulmi ta ce ni ka jira da ita kai ba ha ta ba ake bari ka gani a rage mata kashi sana a ko da ya samu mata gwamnati sai ta mutu to wanga wanda ya rike bai jaza'i wanga da ya kashe shi ka jaza'i to kuna ji da ko to in ko ya zama ba ya riƙe tana don ya sake ta ba to gare shi mu suku nan sakamako su awo to in ya biya in ya sakamako mi za a yi wa gare ni lahillu lahu al-aqalla to shi halalin da sai ya biya al-aqalla min al-qimati wa sayli sai a ce horar daga tana nawa a ce tana kaza to inda akwai atafa to abin da ruwan zama a kalashi zai biya to mu zo to amma kuma in ya rike to don ya kashe sai wani to ya kashe to sai tarayya kamar na nabi sun kai tarayya kashe abu wa ma sa da hu muhuriman ausi da lahu mai tatus duk abin da muhurimi ya farauto ko an ka farauto don shi to mu sai na ga jaza'i za a yi kuma sai a ba a ci ina irin misali kamar wanda murimi ya fashe ba a mata da shi dungi ya koma dungi na jasa ka sai a tutsuwa kuma zai ba da jaza'i amma wurin ga hukoshi wa ina jin sani na dai malaman sun yi maganganu magana an ɗan awo kun gani

awo kuma mm. mm. mm. awo abin a zahiri na zama ne na jasa dingina ta zuwa lahuma wannan shi a mashahuri mutum eh. amma man ulmuhurimu minhu ko bayinu wa amma man ugayra muhurimin minhu fa fihi nazaru muwajjahum wa musawwarun bi anna al-bayda la yasiqu lil zakati ai kwai bai bukata yanka hatta ya kula bi fi'il al-muhrimi mai tatun har ya zan motsa da ake muhrimi ala gairi fala yazidu fi'il al-muhrimi fihi ala fi'il al madusi. shi in majusi in ba majusi ya kare ya kashe kwai ya yi masa ba a ci mu zo shi na yi eh. wala ya mu bi zalika alal musulmi awo yabta tsirin zakati shari'a kun ji magana da sun kai wai don mi aka cewa in muhulmi ya karya kwai in ya soya shi bai ci kuma wanda halali bai ci don tun da mulimi ya yi ya zan haram to kwai ya bai bukatar yanka kun ji magana farko kun ji sai da an kaɗa magana ga ana so a ji daban na ƙasa ko ku ja ba to ku teka karatu to ai majusi ba ahali na yanka ba eh. Eh. ja'annahum kuna ji ko wajen mashhur bi annahum ja'alul bayla بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه وباحتمال أن يكون في جنين an ka yanke an ka tahi uwa za a yankanta ta yi hwado matacce anka yanke uwa na cin tayi nan to amma ya anka yanke uwa tayi na ciki in tayi hwado ya mutu ba a ci to anka ce ai masaukin kwai din nan masaukin tayi ciki kun gane magana ga Allah saka da alheri to in ya sani shi muhuri ya ci amma ban ce ma cikin cinta da laifi ba sai in bai sani ba wajaza maziru hillin da hillin <coughs> a'a ga darar can gaba <coughs> wajaza masidu hillin da hillin awo an ka ce in ya riga ya harama wa'yan sai huramu wa'yan sai hurimu ko da ko zai har ma nan gaba hallali na ya yi farauta don hallali to ya halatta muhulmi ya ci wa'yan sai hurimu ko da zai har ma nan gaba muso ya halatta yankanai shi hallali bai haramin nan cikin hurumi Abin da an ka farauto ga hilli ga dafi ta ya farauto abin ta can hilli to cikin wuri mai yanka abin ta ya halatta wala ya sani iwazu wadda jaji bi sayidin bihi lahil hammami na adar ana iwazu duniya wadda jaji da kaza wala ya sani sayidin ba farauta na ba ana yanka su ko cikin wuri kuma ma'uri na yankawa yawo bai lala ma masa banin kurciya da tantabara da hazbiya su ga wannan horota na eh? tantabara mu mamun inda Allah eh? hmm. horota